Barkan ku da zuwa tashar Azizat Hamza inda muke kawo muku daɗaɗɗen labaran da marubuciyar ta rubuta. Masu sauraro ina sake tunatar da ku idan ba ku yi subscribe ba don Allah ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ku dinga samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗaura. Na gode. General Nasir Zaki. Kashi na uku. Suna isa bakin hostel ɗin, suka tarar wasu seniors ɗinsu na tsaye da bulala. duk wanda zai shigo sai an masa bulala uku a baya, wai welcome tea kenan. Faruk Lawanti kamar ya kurma ihu, wato ma dai gidan wahala babansa ya turo shi. Mahaifinsa kwamishinan lafiya ne a Kaduna, baya son zuwa NDA, mahaifinsa ne ya takura masa akan makarantar da zai yi kenan. Nasir kam ko a jikinsa ya sani wannan somin taɓi nema akan abin da za su tarar a gaba. kuma ko kaɗan bai yi da na sanin zaɓinsa na son zama soja ba. Ko ɗar bai yi ba lokacin da aka zuba masa bulala a baya yayin da Faruk ke ta rawar jiki. Suna shiga ciki aka nuna wa kowa gadonsa sannan aka gwada musu yadda ake gyara gado. Ba yadda amarya ke gyara gado ba, yadda sojoji ke gyara gado. Aka ce kullum gadonsu ya zamto irin haka ko kuma dukkansu su sha punishment. Ko zama ba su yi ba bayan sun canja cikin uniform da aka basu, aka buga ƙararrawar fita cin abinci. Ba su suka dawo ɗakin ba kuwa sai can dare kusan ƙarfe sha ɗaya. Don kuwa daga cin abinci suka yi sallah aka sa su gudu. Bayan nan kuma aka kira su campfire drill inda kowannen su sai da ya tsallake wuta. Suka dinga rawa suna zagaye wutan jikinsu na ƙuna saboda zafin wutan. Nasir, ni fa zan gudu, ba zan iya wannan wahalar ba. Nasir ya juyo gefen Faruk ɗin wanda tun da ya hau gado yake ta nishi gaba ɗaya jikinsa ya yi tsami. Haba kai kuwa, tun daga ranar farko kai haƙuri dai har zuwa lokacin da za mu saba. Ni fa ba zan iya sabawa da wannan wahalar ba, za ka saba Faruk. Karfe hudu da rabi sai gashi an buga ƙararrawar tashi. Faruk ji ya yi kamar ma baccin da ya yi bai kai awa ɗaya ba aka tashe su. Tuni Nasir har ya mike ya gyara gadonsa kamar yadda aka koya musu jiya. Yana ƙoƙarin cewa Faruk zai gyara masa nasa aka shigo duba su, dukkansu sai suka ƙame. Faruk da wasu uku gadonsu ba a gyare yake ba, sai wasu guda hudu da suka gyara gadon amma bai yi nit irin yadda aka koya musu ba. Duka ɗakin kuwa sai da suka sha punishment da wanda ya yi laifi da wanda bai yi ba. A ranar aka fara koya musu deep water swimming da yadda za su iya tsayawa cikin ƙasan ruwa na mintuna. Lokacin da aka gama gaba ɗaya sun galabaita, Nasir ma ya ji jiki don rabonsa da shiga ruwa tun suna yara da suke zuwa wanka rafi. Daga baya aka kai su aka fara koya musu yadda za su yi amfani da wuƙa su farwa abokan gaba. Idan aka ce ana cin kwakwa a NDA, to kuwa ba a yi ƙarya ba, don kuwa zuwa 'yan kwanaki da zuwan su Nasir NDA, wasu da suka gaji da tirenin da ake musu suka hau katanga suka gudu gida. Wasu kuwa cewa suka yi ba za su iya ba, suka nemi a bar su su tafi. Ba don Nasir da ya hana Faruk guduwa ba, da tuni ya gudu don ya riga ya gaji da wahalar makarantar. Iya Abu na zaune a ɗaki tana ninke kayan wanki ta jiyo sallamar malam a tsakar gida. Ya sako kai cikin ɗakin tana ƙoƙarin fitowa. Ina tare da baƙo daga Cinade a kawo masa ruwa da abinci. Malam waye? Amadu ne, ƙanin mijin Halima. Lafiya dai ko? To, lafiyar dai muke fata. A zaure suka zauna inda malam ke tambayarsa mutanen gida. Bayan an kawo masa ruwan randa mai sanyi ya sha, tukunna ya faɗi abin da ya kawo shi. Allah ya yi wa Halima matar yayarsa wacce take kanwa wajen iya abu rasuwa, har an yi sadakan uku ma. Lokacin da malam ya faɗa wa iya abu sai da ta yi kuka. Halima kanwarta ta uku kenan, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Yadda Allah ya jarabce ta da haihuwar ‘ya'ya mata, ita kuma jarrabawarta tun da ta haifi Fatima yau shekara goma sha hudu ba ta sake haihuwa ba. ‘Ya ɗaya kamar mayya, gorin da kishiyoyinta ke mata kenan. Da yamma, bayan Ahmadu ya tafi, iya ta nemi izinin malam ya bar ta je Cinade don ta yi wa 'yan uwanta ta'aziyya. Bayan kwana ɗaya, iya ta shirya ta tafi garinsu. Ko da ta je gidan rasuwa, yadda ta samu 'yar marigayiyar bai mata ba, gashi dai ta rasa mahaifiyarta amma babu wanda yake kula da ita. Halima ce mata ta biyu a gidan, saboda tsananin haƙurinta ya sa tsangwamar kishiyoyi bai hana ta zaman aure ba. Ko shi mijinsu Umaru yana jinjina mutuwarta don ta fi sauran matan haƙuri da yi masa biyayya. Iya Abu ta zanta da Umaru akan tana so ta riƙe Fatima a wajenta. Umaru ya ce shi bai yarda a je a saka ‘yarsa a boko ba, idan ba rasuwar da aka yi ba ma yana so kafin kaka'a ya aurar da ita ne. Daga jin haka, iya ta ce idan ya amince, tana so ta haɗa zumunci. Ɗanta Nasiru zai auri Fatima. Da wannan batu, Umaru ya amince ta tafi da Fatima. Da za ta dawo gida, ta taho da Fatima, malam ya yi na'am da zaman Fatima tare da su. amma magana aure tsakanin Nasiru da Fatima sai ya nuna kamar iya ta yi gaggawa kar a zo Nasiru ya dawo ya ce bai yarda ba iya ta ce ai kuwa bai isa ba ranar da aka kawo musu wasikar da Nasiru ya turo tare da kuɗi sun yi farin ciki sosai Hadiza ce ta karanta musu wasikar iya ta riƙe wasikar tana shafawa tana jin daɗi a ranta wai wannan daga hannun Nasirin ta ya fito kuɗin da ya turo ya zo musu a lokacin da abubuwa suka ɗan ja baya dama ana biyan su kuɗi ne Hadiza ba a makaranta yake ba ko dai yaƙi aka tura su. Hankalinta ya ɗan tashi, kada fa yaƙi aka tura su ake biyan su kuɗin aikin da suka je yi. Kai iya, ya ce fa ana biyan su alawus na ɗalibai duk wata. Iya ta ce, ayyo. A daidai wannan gaba nake sake tunatarwa don Allah ku danna mana subscribe. sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda ku dinga samun update a duk lokacin da muka ɗaura. Na gode. Lokacin da Nasir ya taho hutu gida bayan watanni, kar ka ga murna a wajen iyaye da ƙannensa. Haka aka dinga zuwa gaishe shi har yayyensa da suka yi aure sun zo gida. Indo ce dai yanzu da take Kano bata samu zuwa ba. Wata ɗaya kafin zuwansa gida mijinta ya koma Kano don ya samu aikin kamfani a can. Nasir ya rame, ya yi baƙi, amma kuma jikinsa ya mummurɗe saboda tirenin da suke yawan yi. Sai da ya ɗan kwana biyu tukunna, iya ta same shi da maganar Fatima da kuma alƙawarin da ta yi wa mahaifinta. Nasir ya ce bai yarda ba, shi ba zai yi aure ba, sai ya gama makaranta. Ita kuma Fatima makaranta ya kamata a sa ta ba aure ba. Iya ta bar zancen a haka, amma idan ya gama makarantar ba shi da mata sai Fatima. Kafin ya koma makaranta, sai da ya saka Fatima a makarantar jikaka ka dawo. JSS 1 aka saka ta, don tun da ta gama firamare bata ci gaba ba. Zuwa lokaci kaɗan ta sake jiki tana karatu a Binta. dama babanta ne ya hana ta ci gaba da karatu, amma mamanta na so ta yi karatu. Wani hutu da Nasir ya sake zuwa lokacin yana shekaransa na biyu a NDA, ya tarar ana rikici da Hadiza. Ta gama sakandare ta ce karatu za ta ci gaba, iya kuma ta ce ba ta yarda ba. Shi malam dai ya ce ba zai yi wa ‘yarsa auren dole ba, duk da manemin nata kamar ɗa yake a wajensa. Yaya ni fa karatu zan yi, Baba da yake cewa idan na yi aure sai na ci gaba, shi fa Salisun cewa yayi ba zai bar ni na yi karatu ba, a bar ni na yi karatuna a gida. Ka gaya mata karatu dai ba a gidan nan ba. Kina mace wanda kika yi bai ishe ki ba, uban me za ki yi da bokon? Iya ta faɗa tana ɓantarar goro. Ita da Hadiza sun zamo kamar mage da ɓera a gidan kowa baya sarara wa kowa. Nasir ya tsaya ya rasa mata ina zai fara yi wa iya bayani. A wannan zamani, karatu shine gatan mace. ya san me zai yi idan ya samu malam ya masa bayani har ya fahimci muhimmancin ci gaba da karatun ya mace shi zai iya canja ra'ayin iya malam dama akwai saukin kai kuma shi da yake yana fita ya san yadda duniyar ke caccanjawa yanzu yara mata har karatun gaba da sakandare suke sai dai da yake an fi danganta hakan da 'ya'yan masu wadata shi yasa yake ganin kamar gara Hadiza ta yi auren idan ya so idan da rabon yin karatun sai ta yi a ɗakinta Kafin Nasir ya koma makaranta, sai da ya tabbatar ya shawo kan iyayensa. Iya dai taron dangi aka mata, uba da ɗa sun tsaya mata a wuya. Ga ita ma Hadizar shegen naci kamar yayanta Nasir. A layin su kaf sa'annin Hadizan daga wanda suka yi aure sai wanda aka saka musu rana. Amma wai Nasir ya dage da wannan bokon. Nasiru namiji ne, idan ya yi boko mai zurfi babu matsala, amma ita ɗiya mace, ai rufin asirinta shine ta kasance a ɗakin mijinta. Gashi ana cewa matan da suka yi karatu mai zurfi ba sa yi wa miji biyayya. Shekara biyu Nasir ya roƙa wa Hadiza ko ta gama karatu ko bata gama ba bayan shekara biyu za ta yi aure. Kafin ya koma Kaduna kuwa sai da ya tabbatar ya sama mata gurbin karatu a College of Education Azare inda za ta karanci English. Farin ciki a gun Hadiza ba zai misaltu ba. Tun daga lokacin ta sake jin ƙaunar ɗan uwanta tana kuma ganin girmansa. Iya dai har Hadiza ta tare a hostel bata saki jiki da ita ba. amma fa a hakan da za ta tafi sai da ta ƙulla mata kayan yaji da ƙanzo da busasshen zogale da garin kunu. Hadiza da ta tare a hostel ta buɗe bako bag da iya ta bata sai ta sa dariya. Iya dai akwai fushi, amma hakan baya hana ta nuna soyayyar ta ga 'ya'yanta. Insha Allahu kuwa ba za ta zubar wa iyayenta da mutunci ba. Abin da suke gudun ba zai taɓa faruwa ba. Karatu ta zo yi, karatu za ta yi tsakani da Allah, ba za ta taɓa watsar da karatun da aka musu da tarbiyyar gidansu ba. Shekarar 1998 a zare. Malam, ba za ka sha kunun ba? Malam ya girgiza kai yana sauke numfashi a hankali. Daga zazzaɓi da ya ɗan ji sauki, ya fita kasuwa sai ya yanki jiki ya faɗi. Kwana biyar kenan baya fita. Sun je asibiti an kwantar da shi. Kwana biyu suka sallamo shi, an ce wai jininsa ne ya hau. Zainabu, na'am malam? Hannunta ɗaya ya kamo ya ce, ba abin da zan ce miki, sai dai Allah ya haɗa mu a aljanna. Malam, Na gode Zainabu, na gode da kulawarki gare ni. Malam tsakaninmu ai babu godiya, ya ɗan yi murmushi. Idan Allah ya yi ba zan ga Nasiru ba, ki ce masa na yafe masa duniya da lahira. Sannan ina masa wasiya da ya kula da mahaifiyarsa da ƙannensa. Malam ka daina irin wannan maganar, babu abin da zai same ka. Nasiru zai zo ya same ka da lafiyar ka. Duk da an aika wa Nasir wasiƙa ya zo gida mahaifinsa ba lafiya, bai samu zuwan ba saboda an kusa hutu. Wannan ya fi komai bakanta wa iya rai a kan irin makarantar da yake. Nasir bai zo gida ba sai bayan kwana goma sha shida da rasuwan malam. Tun daga hanya da aka fara masa ya haƙuri jikinsa ya yi sanyi. Ya shigo gida gwiwa a sace, iya na nan kamar kullum tana zaune a ƙofar ɗakinta da rediyonta a hannu tana sauraron labaran yammaci. Tana ganinsa ta tashi ta shige ɗaki. Nasir ya shigo ɗakin ya tsuguna gabanta. Iya, baba, muryarsa ta yi nauyi. Yana so ya yi kukan amma babu hawayen kuma babu halin kuka. An riga an musu horon da hawayensu baya kusa. Ɗan gidan Jiji bai aika maka da wasiƙa ba? Iya, na samu wasiƙar kwana goma da suka wuce. Na nemi damar tahowa gida ba a bar ni ba. Iya ta tura fuskar ta gefe ta ce, Ka dai san yanzu kai ne babban gidan. Allah ya ji kan baba ya masa rahama, ya faɗa da raunatacciyar murya. Iya ta amsa da amin. Sai da ya shiga ɗaki ya fara naushin gini, yana ƙoƙarin rage raɗaɗin da zuciyarsa ke masa. Yau dai ɗaya ya ji a ransa ina ma shi ba soja ba ne, ya yi kuka son ransa. Ga shi hutun ƙarshe da zai koma makaranta bai samu ya yi sallama da malam ba, saboda ya tafi gaisuwar ta'aziyya a can wani ƙauye dunkurmi ta wajajen Misau. Kafin ya koma makaranta, iya ta sake kawo masa maganar auren Fatima, wacce a yanzu take cika shekara goma sha bakwai, kuma ta kammala aji uku na sakandare. Ga kuma maganar Hadiza ita ma, duk da ma dai yanzu wani likita ke neman ta, maganar ta da ɗan uwanta ya banje. Tun kafin malam ya rasu, Dr. Anas ya zo neman izinin hirar da Hadiza, wacce suka haɗu lokacin da ya raka ƙanwarsa makarantar su Hadiza. Da ke dai Hadiza ta nuna tana ra'ayinsa, sai malam ya ce a bari idan Nasir ya dawo sai ya turo. Shi ma Nasir ɗin ya ji daɗin zaɓin Hadiza, Duk da dai Dr. Anas ɗin yana da mata da yara biyu, amma kasancewar ya yarda zai bari ta kammala karatunta, sai hakan ya yi wa Nasir daɗi. Ko ba komai dai, ta samu mijin da yake da burin inganta rayuwarta. Kafin ya tafin kuwa, aka zo neman aurenta, baffa ƙanin malam ya ba da ita, aka saka lokacin biki farkon shekarar 1999. Auren Nasir da Fatima ma dai babu fashi don iya ta nuna iya abin da zai mata kenan ya wanke fushin da take masa na kin zuwansa gida lokacin jinyar malam. Tuni su baffa suka je can Cinade suka nema wa Nasir auren Fatima a wajen mahaifinta. Lokacin da aka je tambayar, Nasir ya riga ya koma makaranta, amma da yardarsa aka je tambayar. Shi ma ɗin an saka bikinsa daidai da na Hadiza. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda ku dinga samun update a duk lokacin da muka ɗaura. Na gode.